Kuda masu da sauraron mu barka kamu da haka barka mu kuma da sake saurare da ku a bisa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namu na lokaci wanda ni Umar Rigo na shirya kuma zan gabatar muku da su. wato gobe ne ranar takwas ga watan mars na wato na kowace shekara kamar kowace shekara wato kungiyoyin mata sukan na duniya ga baki daya sukan bikin wannan ranar wadda ita ce da aka keɓe ma wato mata na duniya ga baki daya wani irin mahimmanci ne wannan kungiyar wannan rana gare ta zuwa ga mata da kuma menene ma mahimmancin ta da kuma me za a yi a cikin wannan ranar wannan ranar dai ta mata da aka keɓe saboda mata muna marhaban da ranar tunda rana ce ta duka mata e, kuma akwai abubuwa da yawa da ake nan ga shiryar dawa don yanzu in kun ka gani abu an samu ci gaba kwarai cewa ga zuwa mata an samu ci gaba don saboda mata suna ayyuka da yawa ba ma wanga ayyuka ka mu da muke ba na hannu mata in kun ka gani ana samun su cikin ayyuka da yawa kamar in kun ka ga aikin sojawa ma ko cikin aikin police ko cikin aikin masu berenish ko duwan kuna ganin mata yanzu ayyuka ne da suke yi kamar dai su iya su masu aikin da maza ke iya yi to mu nan mu kama zuwa bangaren mu akwai shirye-shirye da muke nan gaye kamar koya ma mata aikin hannu kuma wagara nan muna aiki da ita don musabar kuma mu ƙara shan hankulukan mata su kama ayyuka yadda suke yi don saboda ayyukan da suke yi akwai da yawa da maza ma suke yi kenan kowane irin aikin mace ta gada ma tana iya to muna kira ga mata yanzu ba lokacin a zamna gida ba ne a jira a miƙa ma ko mai gida hannu ko da wani lokaci mace ita kanta tana iya tashi ta yi aiki bancin ba a iyanta ma tana iya kama ma iyayenta kenan yanzu duniya ga ba ta zama ba ce ayyuka dai akwai su kowane irin aiki ne mace tana iya tashi ta yi yanzu sa'ad da ma muka samu ai gwamnati tana kama ma mata sosai su ta da ayyukansu yanzu mu kama example kinmu mu kamfanin mu aikin da muke yi kama aikin nan na aikin gona da ake samu kamar aikin furi nan da ake nace muku ko legume muna iya maida su abubuwa iri-iri banda wannan kuma akwai wasu ayyuka su ma daban-daban da dai gwamnati tana kullum tana ba da ta tana ba da goyon bayanta tana neman mu masu koya ma mata aiki kenan yanzu ba lokacin zama ba ne mata kowa shi tashi kama ya samu aikin da zai yi haka wato ɗaya daga cikin hukumomi ko kuma kungiyoyi wato masu ka taimaka ma mata wato wajen aihuwa da kuma wato kula da yara kankana wanda ake ce da ita IMDF wato ita ma tana ɗaya daga cikin kungiyoyin da suke gudanar da wannan biki wani menene ma umar ba isar ka wannan kungiyar wani irin aiki ne take a ƙasar nan kungiya ce mai tattalin iyali kuma ayyukan da muke eh, mata su ne mahimmancin mutanen da muke taimaka ma mata da yara kuma eh, kamar eh, aikin da muke eh, ba da neman kudi ba ne don tutawa a banga talakawa ko mutum bai da komi mun so akwai ayyukan wajen neman lahiya yana iya samu biyan bukata kuma dalilin da ya sa muke so kamar ranar nan da aka keɓe don mata ranar su ne ya kamata kamata yi gwada musu noma murnan eh, shine ayyukan da muka saba yi da saboda mu tauta ma shi shine muke so mu yi kamar na farko dai kamar abin da ya shahi kansar eh, cutar daji da su wasu rashin lahiya kamar na hawan jini da na su diabetes kuma wannan cutar nan na zamani da ake cewa covid-19 shi ma muna ba da kamar eh, eh, bayani bisa su saboda a kiyaye su kuma masu so ana iya musu shashara nan ta covid-19 kuma eh, abin da ya shahi lahiyar mata da yara shine muhimmancin aikin kamata yi su zo sai abu da a biya musu bukata nan ba kyautar bukata kyauta ce suke ba ni kuɗi za mu tambaye su ba a ranar yabo haka wato a gobe wannan kungiya mai zaman kanta ta nbf ita ma tana gudanar da bikin wannan rana ta takwas ga wato watan mars menene za su yi a wannan ranar wani daga cikin ɗaya daga cikin su ne ya mu karin bayani yau ka ga mu ma gudunmawar mu da zan mu kawo bisa kan wannan bangare na lahiya na mata da yara ƙanana masu juna biyu Eh, da wanda suka aihu da maza da al'umma gaba daya wannan jurne din wannan rana da aka keɓe ma mata a duniya gaba daya mu ma ya kamata mu kawo gudunmawa gudunmawa da muka kawo ita ce wadda muka ɗauke ta wannan rana ta talata wadda muka buɗe ƙohohin eh, awan mata su kai har ga aihuwa kyauta ake musu shi Eh, yara ƙanana daga shekara ɗaya zuwa har shekara biyar duka da alluransu da shaushawarsu da kula da matan da sa sarari duka muna yin shi kyauta amma don mu kawo gudunmawa mu a wannan ranar ta rana ta mata sai muka keɓe wannan ranar ta talata muka ce ban da shi ma dukkan wasu al'umma da suke nan kewaye suka san da zama wannan clinic din ta cikin wannan ong su zo za a ƙara eh, kula da lahiyarsu shi wannan bangaren mata shi ne wanda na ce tallahin da zan muka musu eh, a leƙa a ga in babu eh, kamar irin harin cuta in babu a ce ma mace lahiya lau take in aka ga wani abu sai a ce to hattara ga inda ya kamata ki je ga abun da zaki kenan kun ganin bambar tallahi ne ba karimi ba tunda in ba ta zo ba ba a iya sanin wannan abu in aka gan shi da wuri ana iya magance shi ka a gida haka wato jam'iyyu na masu mulki masu goya ma shugaban kasa baya ta da haɗin gwiwar jam'iyyun siyasa na mrn su masu sun da sanarwa sakamakon wato taron da shugaban kasa ya yi babban taron da shugaban kasa ya inda ya shaida ma mutane irin abubuwan da suke yi domin neman zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar nan daya daga cikin su ya yi fassara ya an fassara mu wato wannan sanarwa tasu da harshen hausa ga kuma abin da fasara take cewa kimanin shekaru goma kenan da yankin sahel ya tsunduma cikin wani mummunan bala'in yaƙe-yaƙe jamhuriyar niger na ɗaya daga cikin ƙasashe mafi faɗi a wannan yanki kuma ita ce ƙasa wadda ta fi sauran takwarorinta fuskantar ƙalubalen tsaro mafi tsanani domin ita kaɗai ce daga cikin ƙasashen sahel 'yan ta'adda suka yi wa ƙofar rago akan iyakokinta guda biyar to amma duk da kamarin wannan rikici akan iyakokin nijar biyar godiya ta tabbata ga allah godiya ta tabbata ga dakarun kasanmu wanda ba dare ba rana suke ci gaba da turjiya ga ta'addanci da 'yan ta'adda domin kare nijar da al'ummata kuma a kamar yadda kuka sani ranar 25 ga watan fabular da ya wuce shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammad bazum ya ba da cikakken haske a cikin jawabin kai tsaye da ya gabatar a cikin jawabin shugaban muhammad bazum ya bayyana burin da yake dauke da shi na amincewa wasu ayarin sojojin kasashen ƙetare su shigo nijar domin gama ƙarfi da ƙarfe da dakarunmu wajen yaƙi da 'yan ta'adda saboda kamar yadda masu iya magana ke cewa kashin baki sai taro burin shugaban ƙasa ɗaya tilo a nan shine tabbatar da tsaro da wato dawamamme a faɗin ƙasa baki ɗaya ƙawancen jami'u masu rinjaye sai lalai marhabin da wannan mataki da shugaban ƙasa da a aniya da shugaban ƙasa ya ɗauka jami'in na amfani da wannan dama kuma suna yi masa addu'a kuma suna ƙara masa ƙarfin gwiwa game da yunƙurinsa na tabbatar da tsaro zaman lafiya da haɗin kai cikin ƙasa a game da wani kyakkyawar aniya ta shugaban ƙasa ƙawancen jami'u masu rinjaye sun nuna takaici game da yadda wasu 'yan nijar don cima wata manufa ta daban suke ƙirƙiro mummunar fasara da mummunar fahimta ga kalamomin shugaban ƙasa a jawabinsa na ranar 25 ga watan da ya wuce kuma suke yada su da gangan kawai don dai haddasa rudani a cikin jawabin shugaban kasa ko mutuƙala zaratin babu maganar kabilanci babu maganar katsalandar a cikin harkokin shari'a to amma wannan mutane yan gutsuri tsoma kamar yadda suka saba sun ci gaba da kirkirarwa da kuma yaɗa kalamomin da suka saba wato da ba su ne ba wanda suka saba ma jawabin shugaban kasa domin gurbata jawabin na shugaban kasa shikenan tun muka kawo ƙarshen shirin amadu malaman da suka matar muku da shi ni Omar Rigo na rubuta na kuma karanto abu ka aiki na tattaro labaran da rahotannin nasu a bakin mu da muke ce muku huta lafiya sai kuma gobe in Allah mai kwami komi ya kai ma huta lafiya sai jima mun gode Thank you.